بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا رب الرجال والمرسلين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بما تبارك لا تبارك ولا وهذه إلى صلاة الرسول وعلى آله وصحبه وسلم العظيم اللهم صل على سيدنا الصالحين وعلى النبيين وجور الظالمين وعلى الكافرين وعلى المنافقين وعلى العباد وعلى المرسلين وعلى الأعداء لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن أول رسول وكالنا به الذي صفحة وراء أولا للعالمين أبايا قل يا أهل القرآن والسورة إنها سبيل آدم وظلما وآل إبراهيم وآل إبراهيم على العالمين ألا يكتبك يدعونا idan an ce kaza su ma su ce kaza ba su a nan inda suke fara wa manzana da manzana da cewa ka ce kai kana da kwanci na ke tsawarin turai da annabi ya kuma baya kuna ma raƙuni ne sannan ma raƙuni inda Allah ya kai ta fara da aya da kuma a baya Allah ya kai ta fara da aya إلا ما أخبر الشرائع على شأنه من قبل أن تتوالى ذرة كبرى الله الظالمين على كيد الظالمين أن يجرى أن تخرج لنا الجريمة من بعد ذلك ولا يقبل الله ظالمين وأنت لا يجعل الله حتى Allah ya kai wa ina a wani bayyana ya rabu da lalle kokon daki wani abinna wanda aka fara ajiye wa mutane a nan kasa lalle yi ba kasa shi ne dakin nan da ke maka amma a nan Allah ya kira da ba ba da rinjaye ba allallazi bi bakkata idan man ka da bani me yana nuna cewa dakin da yake wato karya wuyan manyan gagari wanda ya faru wani ɗakin da ne ya ya ɗakin to ana ya kan karya shi muruwa ne karfi irin na na sarkin harasa wanda ya kuma wanka da ne ɗakin inda Allah ya ke cewa fajaran wanka abin ma'amun a ƙarfin ba'a ba'a da wanda ba'a ألم يتأكد في الرحيم وأرسل عليهم سيد العالمين fatan su ne da wannan daki sannan wurin wannan daki kuma ya yi da alami da mutum da abin da ba daya domin shi ne a cikin da Allah ya zaba mana sun za mu yi saura nan za mu zuwa
فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين فيه لا بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين الله يا رسول الله لدي ونعاتي فيه آيات بينات a cikin sa akwai ayoyi wanda suke a cikin kowa ya tsalla ya san ayoyi ne na Allah yace ma'ana Ibrahim daga cikin akwai ma'ana Ibrahim inda Ibrahim yake tsayawa ya yi tsalla wato a yake tsayawa cikin gidan ɗakin Ka'aba da ginin yayi nisa kamar yadda muke nan da yanzu da shi yayi nisa suna ba su kawo saboda wani ya tsaya shi da zai murage lokacin da zai kawo a yi nisa sai zama yana kawo wannan duni sai zama ke daga shi da yin lalata zai zai yi yin yin lokacin da ya raba kuma sai yi zai kuma sai ya tsoro wani amma saboda mabuda na annabta in ka kuma sai zama ke zama kamar kamar sai kama ce bayyana a matsayin su wurin ina na a cikin ka'aba shi za a yi tafi aya su bayyana su akwai ayoyin suna nan a cikin wannan ɗaki wanda ya sa ya kafa wanda su rufe da ya muna fata wani da su kuma wani da su rufe kuma da ta ko ina nan suna fata wani za mu zo kai na fata a cikin wurin kamar da Allah yake cewa wata kan su ba a Ibrahim sallallahu Allah ya rufe wurin ya zo wurin sallah saboda koyi da kuma annabi Ibrahim. Da Allah ya bi aya ta bayyana da Muhammad Ibrahim. Kamar da kada kamar da kada ku wanda ya shiga wannan wurin ya shiga wannan raki kana amin to ya zama su aljannaci ba wanda zai fito masa wurin ya kashe ko ya dike ko ya kuma abu duk wanda ya shiga wannan wurin ya kuma ko mutum ne mutum da ba yi shi ne ya sa bi da kuma karama sai da wuri ya jira da da ya kuma wani ya ya kuma ah kamar yadda ba ku madara na aljihan yana da kwarewa zai barata yana da ta abu sai ta fara da hali ya ta fara da hali ya tsaya ba sai ta fara da hali na da cikin hannun da za a kawo sai abun mamaki yau ga dabba suna kawarta ai kai da abun mamaki duk da ba a kawo mamaki ya bayyana ba ka ta kayan imani da shi ba to ba dabba ba ko wanda ya kawo wannan ya tsira wanda ka kawo wannan amin wanda ya shiga cikin hannun da ya kawo shi a cikin ba za a kuma shi ba ba za a kuma jin wani shi ko da su kuma yi ba وإذا يدنا من البيوت للي يدنا الله للي واجبي أتقول عليه ألا يغفر لنا أمام من استطاع إليه سبيلا ووجه التغيير ينا بدونه تفيا تداوما ويجر الرواد الحاكم يرويكم الله يغفر لنا سبيلا معنى مدينة هي الزاد والراجلة komai da komai na shi ne za ka yi gano da ka kai ne mai yiwa mana abin da ba shi rama da zama wanda ya yi sanar da mai kyau wanda ya yi ka zama ba domin a saba ba wanda ya yi mana shi ma ba ne ya ba domin ka ba shi da lalari na lalari na wanda ya kama ne yi to Allah ya kawo da shi ne wanda suka da kai gaba daya komai da komai na Allah ne wanda Allah ya bada dama da yi aikin hajji girma to Allah yana da niyya da sarrafa domin Allah ya bada dama da ya kamata ya yi da kuma da wani ayyuki to kawai da kuma ta baya kina wai da ba ta yi da cikin Allah ya zama da wani ba inda na na bada wani na arziki wani ba da
قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون ألا يقولون كفر وكيل يا رسول الله يا أهل الكتاب يا أولي الأمور جلساء وإن أخبار الرجال لم تكفرون بآيات الله منين يسعى kuke kama da cewa ayoyin Allah wato wannan zai wannan nama baki ne sai yasa menene haka wallahu sayyid Allah ba ku sani ala ma ta amuru kan abin da kuke aikatawa duk abin da kuke ba da ya sani wato ana ana yi wa cewa kuma a da malamai hukumu da malaman sara ba su da wani hujja a wurin kasu kuke ba malaman ba domin sun sa su kare الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ثم الذي ما رأيتم فيه ولا آل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون الله غير ذلك دون أن تؤمن ألا يأخذ
قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون وإلى أهل الكتاب لم تسلكون عن سبيل الله ما وتسلكونها عوجا وأنتم شهداء والله بما تكتمون تعملون ألا تكتب وقل إلى أهل الكتاب كفر مسلم كما يقول إلى أهل الكتاب ما تقولون sai da su yi suna don menene ku koke ma'amala wanda ya zo ya yi imani ya gabata da Allah ya gabata da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuna koke masa kuna koke da addinin da ke wannan Allah kullum kuna koku ku ga cewa Muhammad Allah ya ja baya ku ga cewa aka kace Muhammad Allah aka kace da Allah ku ne ka da Allah lima tuzuna sabilillah mana mana sanan ku kuna haƙi wannan kuna nema ba ku wanda yake imani kuna nema cewa sai ya karkata sai ya buɗe daga addinin Allah wa an tuwa da wa alayhi kullun masana ne kuna cewa wannan addini addinin gaskiya ne inda dinin ita lafi islam addini a wurin Allah addini musulmi menene ya kawo ina kan jana wannan kuma ga ne amma da sabaru na zai kokari Allah ba ma sani bane daga wannan da muka ce na yadda ba ka fi daga ni ko da zama shi ne Allah yana cikin da kuma zuwa lokacin da yake ba ko da ba na يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم أنتم كافرين
يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا قريبا من الذين أوتوا الكتاب ويذكروا ما الإيمان بهم ولا آية كافر بني أخذ محرم الله وقلت لهم ربع بيت الكفر خمسين دقايا لقد يا كرام صاحب مكة يا يوعد يا يوعد الأمانة بالدين har yi da zuwa ta'ifa na bayan zai abu da yiwuwa su sai ya zo wajen wato kasuwanni inda mutane suke kasuwa yana kira mutane daidai ba ko kuma jirgi ko lokacin da ya wajen ba a kusa da sai ya haɗa da mutanen madina sun zo sayan kaya a maka su sai ya zo da kuɗi da ya kuma abu wannan addini sallallahu sai suka ce ko ai muka na madina ne mu ba muka na ba da ne sai ce ko ga to ai ni ma ya kuma na yar madina ne to sun wannan suka tsaya su sauraro su na kaza suka yi imani suka koma shekara bai dawowa suka dawo ruwan arba'in da wani abu suka amsa wannan addini lokacin da kafura ya kafura kamar yadda a baya a karanta mana yadda manzon Allah ya zama maka ya koma Madina wasu ya kuma da su kamar yadda su kuma a yau su kuma a yau su kuma ya kuma kuma da su kuma a nan da ya dawo Madina ya samu abinu guda biyu a Madina wato ya dawo da ya ganja da ra'ayin aji auku da kasar abinu guda biyu ne a Madina Mutuwar manzon Allah Madina ya samu suna wani gaba shekara ɗari da ashirin ana yaki ba shi fada mutum ne zai jawo daga mummunan gaba da matsala ya kuma wajina ya samu wannan mai gaba sai a nan ya ya gaba kayan ya ba ku sai ya zama na suka mance da wannan gaba tsohon gaba suka kuke da shi suka dawo suka zama abokan ɗaya da suka mance suka zama suna hulɗa ana auratayya ana zamantakewa ana yin komai to kuma mutawa sun san wani abu wata rana wanda ya wuce ana kiransa ashaf ya zo zai wuce sai ya samu wayan da dubu da biyu da auku da sarrafu suna zaune a wuri daya ana cin abinci ana jira ana wasa ana dariya sai wannan abu sai ya fara da zuciya shi ga zai ka tsara da zama sai kawo musu wannan tsohon tsohon tarihi na maganar ga wannan sai suna musu wannan abu tsohon zuciya shirin na yawo a zuciya da jima na Allah yadda jiki ke yawo a cikin nan ana ba shi zai ke yawo a cikin nan Allah sai yi wannan abu ya kawo sai suka ce kuma zage-zage aka kuma a aka kuma balon wata suka yi kamar za a yi doke da su su sai wani yanka da kuma yi fara wa mawa shi ne mawa a yi doke su daga nan mawa nan da kuma sai kuma hankali ya kwanta annabi ya rura a cikin su yana yana rura cikin su yana ba su magana to shi ne Allah ya kawo wannan aya Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya kowa da sauran imani in tulimu qalilan min alladhina utul kitaba idan kuka yi na wasu yanki daga cikin waɗanda suka ba su da daji ko ne da hukumu da nasara ya rubuto za ku mai da kowa ya kasa nina su zama kafare ba da imaninku bayan ku kun yi imani da Allah ku yi imani da manzon wannan aya tana da mata da kirama idan za a ga mutane wasu a gari ba za a yi zama lafiya ba to duk da kaje sai ka samu ina waɗanda ba su buƙatar zama lafiya to kullum ku ga dai ana sirga sirga tsakanin wannan da wannan ko tsakanin wannan jama'a da wannan jama'a ku ga ba zama lafiya ana zage zage in ma ta kama ma ana doke doke in ma ta kama ma da zama ana kakace to kullum ba wannan su ba ta lafiya amma kun zama lafiya a'a ကိုယ်က shi ba a wata aya Allah ya tantance irin waɗannan mutane da kuma ba a kai har Allah ya ce wa ya ayyuha allazina amanu idza akum fasiqun bi nabiyyin fatabayyanu ya ku wanda da wani imani idan ba ku iya wani labari to Allah ya ce kar ku yi labari da labarin ku bincika ku gona bincika haka ne wannan ko ba haka ba Allah ta domin an tusi kuma wani jahalatin daga nan ba mu mun a cikin rabin sani Allah ne maka ya ce ka ya ce ka ka zo ka dauki ba wannan kai amfani da shi ko ba haka ba fa tusi kuma ana ma ba sunna din daga baya kuma da Allah ba ya kuma ne so kuma kuma kuma ka dawo kuma da nasu da aka kaje ka ayyuka ta Allah ya ce wa inni wa inna min al-ladina utul kitaba idan mutum wani yanki daga cikin wannan ruwa da ta yi hukumar nasara to yanzu ke wani da ba da imani ko ba da imani za ku mai da kuma kawai bayan ku kun yi imani yanzu a kan Allah ya sa Allah ya da rayuwa ya sa mu labari yanzu kin zuwa ka za a wani zai faru da kai ni a lokacin hakuna cewa silaha silaha maza a kawo wani ko da kuma bindiga da kuma ذاكر إلى الله إن العباد عليه سوى أعرفوه بعد إيمانه به خيرا وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم ko kuma ilimi ne ko mulki ne duk ni'imar da Allah ya yi maka kar ya sa ka manta da Allah da tsoron Allah ka san jin tsoron Allah a wannan ba zan ka ji ku an yi za a fara ya tsoron Allah shi ne ka yi wa Allah biyayya kar ka saba umarnin Allah ka yi wa Allah biyayya kar ka saba umarnin Allah shi ne ma'anar jin tsoron Allah ne sannan waya ku fara da ku mutum ya gode wa Allah kar ya hukunta ne wa ni'imar da Allah ya yi masa sannan waya ku fara ya rasa sannan kuma ya rufe yawan zikirin Allah kullum da zama cikin zikirin Allah kar da wani da Allah domin wani aya Allah yana cewa ya yi wa zina a wani kuma Allah zikirin kafira ya kuma da imani ko ambaci Allah ko ambaci mai yawa to ana so da yawa da muke a cikin rayuwarka bi an yi za a bada ya ci wa ya kuma bada ya kuma wa ya kuma bada ya ci shi ne jin tsoron Allah duk abin da Allah ya hana ka yi kokari da bari duk abin da Allah ya yi kokari ka yi kokari da aikata zai za a bai kuke da manzon Allah ya rasu Allah wa man yi kawai ala hada wane ne zai iya jin tsoron Allah wasu an jin tsoron Allah daga bayan sai Allah ya ce fattakun lara ba su sa'atu ku ji tsoron Allah ne ne iya wa domin akwai abin da za ka kira akwai abin da za ka kira kuma jin tsoron Allah wani wani ba zai iya ba zai ba da imamu shafi rabin Allah ya yi karatu waka saboda kai kuma da Allah ya ba shi in ya musulmi za a zama da fata sai ya rufe sai ya zuwa ka ya ya ya ya ga wani kuma duk wannan da ya kasa su zai zo ka kuma sai da Allah ya ba shi ya hada da wani wannan ya zo ya karanta ya rufe ya karanta ya ga ba idan ka karanta wa sai da ya zo iska wani ila abuwa sai da kuma wani malamin da aka yi rufe a lokaci sai ce ba ka ba abin da ya ba ba ga abin da ya saba yi amma yau ya yi aiki har da abu ya ba ba sai ce ba ka wani gina ka saba wa Allah ne shi ba ya da gina kuma shi ba ya wula kuma shi bai girma da wani mace yau da jiwa ko da ya ne yi mai ita ba ta kawo wani ayyuka da wani gina akwai da kuma gina ta saba yi ta rayuwa yanzu wasu abin da yake da zafi jini da zafi na cikin lalla lafin manzan da ya ba a kuma ya rage shi ba wanda ya ba idan shi su ya zuwa a wani abin da ke kan zuwa da ke kan nan a kuma da abin da shi da wani zuwa ya nuna sai suna a ce a wannan yana yin abada a idarsa ya kashe kuma a kan wata mata ta zo rufewa sai da wurin malamin shi da abin da ya tuna kenan wannan abu shi ne ya ke taba addinin sa ba ga tsoron Allah ya zo na imam da shi ga ba kowa zai yi ba sannan kuma kuma wani abu ya zama na ko ba zai yi ba sannan kuma akwai wani imam da bayan Allah ya zo yana alwala sai ga wata ruwa sai in gidan sai ya kanta sai shi hawa ya motsa sai Allah ya zo yi sai daga gida ya koma ko kuma sai manna wa sallan alƙalar da koma da ya ce san duniya ke da zamani a ba da mun bala da mun bala da har a irin wannan wanda ke kuma za ka na ta da tsoron Allah ne ne gurgurdan iyawa ko ma da yin da ya kamata ya tsoron Allah amma dai kar ka je ka aikata abin da sanin Allah ya hana ya ba ku Allah sallallahu ولا تقولن كم يدخل إلا وأنتم مسلمون سيكون مسلمين معنى أنا كرك يدى mutuwar ka yanzu ba ka mutu Allah ka sa wa ka mutu Allah ka sa wa ka mutu Allah ka sa wa ka
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأسبهتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون
wannan baya cikin wannan wannan baya cikin wannan kuma me zai wani abu ka'aba in ka tambaye shi me zai tafi ba me zai ce ba alƙur'ani in ka tambaye shi menene sunan ka me zai ce ba sunan manzon amma ba sunan abu ya rasa yau da ake kuɗi ba a haɗa kai kamar da Allah ya ce wa a tattalin mai haɗin rani jami'a nan da wani farko inda za mu haɗa kai wallahi wallahi duk kafin da gabani ba da za su yi amma abin da ya ce mai ake gaba a ranka mu yau ka ji an samu ne musulmi in ka ji an kafe musulmi in ka ji an kama musulmi ba wanda ake magana a cikin rayuwar musulmi da musulmi ne ya kawo haka muna da Allah ne ya ba a zuwa da kai ya gagara. Haɗin kai bai hana kai da hujjar da kuma a cikin hujjar da ba, amma dai mu yi zai cewa kan mu yi hukumai. Da ɗan kaza, da ɗan kaza, da ɗan kaza, dukan waye da mu. Waye ne a nan mu? Wanda ta fi yin ta mu? Yanzu ga a wannan wata da duk mutum duniya gaba ɗaya, duk wannan aƙidu aƙidu kaza muna abin da wani yau duk duniya da abin yau ko ka ga wani ko dan Allah ta da tsari in ma akwai wanda ya fara yin abu a cikin wanda ne ne a duk duniya da wani ne ko wata mure ne to da ake za mu haɗa kai mazaman ta duk wannan magana kullum ana karanta wannan wannan aya wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu Kuma da shi Allah guda ɗaya gaba ɗaya kan raba da za ku ɗauka mulki wallahi wallahi da za ku ba da nuna wa mutum da mutum ya zama mulki amma ina kuma kowa ya sani yadda za ku ba da zama taimakon Allah yana ɗin da jama'a su yanzu ba ni in ga ɗauko dukiya ƙwaya ɗaya in za ka yi da jira ba dukiya ba zai ɗauka ba amma ka ɗauko shi gaba ɗaya kuma a ɗaure zai fashu ba zai fita ba a wannan aya tun daga inda na san yawa da wannan shirin a sahabbai na manzon Allah da suka yi muku da su haka ne na Allah ke cewa ya nuna wa ko min tuku fariwan ku kawo da ku ba da imanin ku yau nan har in zuwa nan Allah ina magana da muku ne duniya wa atasimu bi hadratin jami'an ku yi muku da iya Allah gaba ɗaya shi ne لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا تفرق كر والربا كر والتنين والنين والقرسنا نعمة الله عليكم نعمة الله به عليكم يا قوم الأمم أنه محمد إذ كنتم أعداء da ku kasance mutiyani ba shi da ga Allah tsakanin wannan kabila da wani kabila ba wani abu ne tsakanin wani da sarrafa da wannan sarrafa ba wani abu ne ya ke amma daga zuwa sarrafa ba a da kuma yin abubuwa sai Allah ya haka tsakanin zuciyoyin ta hanyar kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah da kuma kuna zuwa a wurin daya ku yi sallah tare ku abinci tare ku azumi tare ku yi aiki komai tare kana yanzu ina wani masallaci gana a gidan wani masallaci sai ka samu da bayanai da inyamun da bahaushe da bakasini da bakasini da da gagara da agasu da ciwi da inuwa da warware da kuma da duk abu abin da daban-daban وقال اسمه الصلاة إذا لم يكن الله أكبر جميع الله سبحان الله أكبر أرنا سوى أن لا فيه قول الله فنقول كل من يمكن فنحن نستعين إلى لغة يمكن السلام عليكم السلام عليكم وذهب فأنه بين قلوبكم بأن أيها كانوا مؤمنين فأخلاقه كفى وعلمه كفى ظنه إخوانا له sani ubangiji ku ɗaya ne sannan baban ku ɗaya ne shi ne annabi adam dukkan mu ɗaya annabi adam ba titi ko tsakanin barara ne da wanda yake yare in an ce yare in an ce tsawajiri wato ko da irin yare ana kira su a wani adamawa larabci da ɗaya kuke gasa da kuke da kanta saboda kalmar larabci hakan larabci duk wani yaren duniya ya yi aro a cikin larabci duk wani yaren duniya a cikin duniya nan in za ka yi a cikin sai ka samu ya aro kalmar a larabci amma sai larabci ba ya aro kalmar larabci ba ba ya aro yanzu ba kwarin magana a wanda kake yi shi ne hausa akwai abubuwa da yawa a cikin kalmar hausa larabci ne ba wasu ba ne yanzu ku bani kamar hasara tana me kamar hasara da hasara wanda ga yawan kamar hasara da hasara ba hasara larabci ne nasara tana ba yadda gina kamar nasara da hasara akwai nasara akwai babu haka nan hadari hadar lafi ne to akwai abubuwa sun yawa wanda suke yi a cikin kalmar hausa amma ba a hausa ba da lafi ne ko a wurin cikin lafi ba a nan kirgan ba hausa ya fara ya kasa ne sha tara daga daya biyu uku zuwa goma sha tara a nan kitabun ba hausa ya kasa kafin zuwa larabawa na kasar hausa in aka zo kan ishirin sai dai a ce goriya biyu wato rana tara goma ko to haka ta kan ishirin sai da goma goma goriya biyu in an je kan talatin sai da goriya uku in an je kan arba'in sai da goriya uku to da larabawa su kuma fitowa da kayan kasuwanci in za a sai kuma sai a rasa suna sai ishirin sai ba hauke sai ya aro amma sai canza makarama kaga ba wata kowa ne ya bari da ishirin da ta ishirin wurin talatin talatin ne ta talatin wurin arba'in arba'in ne ta ta arba'in to haka haka haka abubuwa cikin to a ɗari sai ba wani da ya yi ba ta ya bari da ina sai ta wani ɗari amma kalmomi da yawa a cikin hausa an aure a cikin larabci na Allah ya ce ba su yi kokarin balarabe da wanda ba balarabe ba sannan ba su yi kokarin jan fata da wani fata sai da tsoron wanda ya kuma daraja da girma da matsayi a wurin Allah shi ne wanda ya kuma tsoron Allah shi ne ayar da Allah ya ke cewa ya yi wannan inna khalaqna kum min nafsin wahidah wa ja'alnakum khulafa وقضايا لتعارفوا في غيره إن أخذهم عند الله وأحبابهم ألا يعلم قبيلون بدرا أقبيل ما يعلم زينتي يقول أخذك لك قبيلك أما هو أقول باكي باكي بدرا كلنا ظاهر دمو أبواب domin in an ce a tsara ko da ta zama wani tsaro ke ko da suka nan suka nan farko za su zama wani tsaro mutanen kano na su zarbar mutanen katsina na su zarbar ko dukkan da kai za ka samu irin yanayin zafin su zarbar kuma ta hausa ne yanzu ana kone lafiya ta na hausa ta ne ke da zarbar eh wani wani lokaci da yi faru a nan lafiya lokacin wani kuma wani kuma zai a wani lokaci wani ake da na wani kuma sai wani kallon lafiya sai ta ce yi magana yi magana yi magana an ba su wuri yi wani ne yi gama sai wata kanu sai daga hannu idan ana yi na kuma miki matsalar abin da mata ba su wani ma a yanzu da wani ya ce sai ba da wani miki kira ga yawon wani falla shi ya rage ya rage ya rage ya ga hausa amma shi shi ba kan ko ko magana ne ko kuma a gobe da kan bane ne mu kan amma da kuma ne ko ko da ne ko daga za ka samu ya ne ko da kai amma sai ka samu ko ko ne bangare bangare sai ka samu kowanne sai ina ina faɗa a kan bangaren sai yanzu ko da wanda yake zuwa ga wata ba da cewa shugabanci ya kamata ya koma ina ya kamata ya koma ina amma ko duka da sai ne a yi ba na fata hukunci ya kamata ya koma gwani to Allah ya ce ya yi mu a haka ne jinsi jinsi bangare bangare kabila kabila saboda ba da inda ya yi gaba ɗaya duka mularabawa baki ɗaya duka farare ba za ku ba da juna ba amma sai Allah ya yi a ƙabilar ma baki baki sannan kuma a ɓangaren ma Allah ya yi ɓangaren ma da bai zuwa ko a arewa ba ko akwai ɓangare da bai yi amma ko kuma ba za mu gana arewa sai ma haka ba ɗaya cewa murya arewa amma ko kuma ba ya wuce ba kowa ya fi irin za ka Allah yana fara cewa a wasu kuma masallani a ne kuma wannan kiman da Allah ya yi a gare ku ya mutu ko a da'a da ta kungiyar suna ne ba kwa shi fa Allah bai da kuma amma sai Allah ya yi hada bayan yoyon ku kuma zaman to akan kalma guda ne shi ne la ilaha illallah muhammadur rasulullah ba ku kuma waye ne kuma zaman to da yan uwan suna فكنت على تفاوت من النار جاءت المنقطع في هنا كان جيد هنا جيد رام الثاني ان شاء الله ما اظن يعني كفاك مرات كفاك مرات اظن يعني الا كفاك تموت فقط سيجا من فأنقذه منها sai Allah ya tsamar da ku Allah ya ce ku ta hanyar aiko manzon Allah shine Allah ya aiko manzon Allah da wannan addini Allah ya bar wannan alqur'ani kuna tafiya a kan kalma daya kuna tafiya a kan imani daya to kazalika kamar yadda aka bayyana muku wajen limomi da ya muku to kullum ibrahim da kuma ya haka Allah ya bayyana muku ayoyinsa la'allakum ta'lamun wa la'allakum tuflihun ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون
يدعون إلى الخير suna kira zuwa kan alƙairi da kan imani da Allah imani da manzon sannan bayan an yi imani wa ya amuru bil ma'ruf kuma suna yin umarni da aiki mai kyau aiki na kirki wa yanhauna 'anil munkar kuma suna yin hani da wannan abubuwan ki su ne abubuwan da Allah ya haramta ko manzon Allah ya haramta kullum suna tunatar da mutane bisa kuke gani da yake wani azumi wata ne wanda ana yin ibada na rubar baki kuma ana yawan karanta alƙur'ani bisa kuke gani imanin wata ramadana kusa da wata sauran wani ko a wurin rike kwanakin wata yanzu misali idan aka ce wata ake sama da yau aka samu baki ne ko baki biyu suka bai wurin da Allah wani yau da wata sai ga yana da ita kamar mara wani a lokacin kuma ya zama sabbin amma yanzu a wannan wata ko yaro ƙarami kace da Allah yau kuma da wata ne yau nawa ne ce ba yau nawa ne yau sha biyu ta amin da amin da saboda yawaita wa'azi yanzu duk da kaje a irin wannan wata tun daga bayan wannan wani wani ana yin da abuwa amma in faɗa a ba ku da ku da ke da zamani wannan da hanci kamar karfe sama ko ta kuma wannan da ala mu ga sai zo na yi da zuwa ne da yawa ya zo na ana yi duk wannan wannan kuma bayan an yi sallar isha'i lokacin da kawai ba a waje bayan magana shi ma ba ta wannan zama ya ce a gaggauta ko ba ki ba sai ka ba wannan daga Allah ya ce lallai ne a samu wasu jama'a amma kuma an ce jinko ba kowa ba ba ce kowa ya zama ba a ba domin an ce kowa ya zama mai ne wa'azi za a yi barna wa'azi sai malami malamin ma sai wanda ya gani bi ya wuri domin kan mutum da ya san komai ba ya zo sai ba yana cewa mutumin da ya san komai da Qur'ani ba zai zo ya samu inda aka ce misali a kace makera sai ta kace makera ko aka ce a kace kuwar makera sai ta kace kuwar makera domin in za a rubuta da za su cikin ko da hausa hausa ko ina ga duka su yi ne da a kace makera da kace makera ko wani ba wani da ne wani to in aka samu misali an samu rubuta ko da ya faru wanda ake ya yi karatu boko amma ba a wani ba ne amma da ya yi karatu boko sai ka ba shi karanta maka to za ka ji karanta wa ba za ka ji hausan hausan ya ba ba ya ji saboda da bisani ko amma idan ka samu wanda yake ba hauki ne ya ji hausa ko ya yi karatu boko za ka ba shi wani ba ka ba hausa zai karanta ko ya zama zai karanta ma ya karanta za a zo wa'azi ba kowa ne aka yi wa'azi ba wanda yin wannan mintin malamai suka ce duka bari na wani bangare ne ba kowa da kowa da zai yi wa'azi ba ya wasu min kuma ummatu ya da kuma da alkhairi wa ya amuru bil ma'ruf wa yanharuna 'anil munkar fa ulaiha hum al-muflihuna wa yadkhuluna al-jannah ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم التي لا حول الله ولا قوة إلا بالله cewa wala ta kudu Allah zai tsara ku kar ku zama zuwa wani hudu da nasara da suka zama kullum wannan ya balle wannan ya وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم